وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا مودياتا تبتغى الله ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 18 ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda yi daidai da 25 ga watan janairu shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahli مفهوم wal jama'a والجماعة عند أهل wal jama'a na دكتور nasir abdulkarim al'uqal hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na hudu wannan shine majalisi na uku a cikin karatun wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da malin yake cewa wa qala sufyan bin nan ne na malin yace wa qala sufyan bin uyayna Sufiyanu bin ya yace to wane ne Sufiyanu bin uyaina saboda kila wa'ansu za su ji yawancin malaman sunna ana karantawa a ce sufyan bin uyayna ya ce Sufiyanu bin uyayna asalinsa ana masa taken Sufiyanu bin uyaina bin abi imran al-hilali al-kufi thumma al me yasa aka ce alkufi sun thumma asalinsa an haife shi a garin kufa hijira na shekara ta ɗari da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wato tazaran shi da imamu Turmizi bai wuce shekara biyu ba a wajen haihuwa ya jirmi imamu tirmidhi da shekara biyu to sufyan bin uyayna an haife shi a garin kufa ya taso a garin kufa ya yi rayuwa mai tsawo a garin kufa har sai da ya kai shekara ta ɗari da hamsin da hudu yana garin kufa kaga ɗari da hamsin da hudu yana garin ina kufa a haife shi ɗari da nawa ɗari da bakwai daga kufa ya yi karatu sai ya koma makka kaga shekara ta ɗari da hamsin da hudu lokacin imamu shafi'i yana ɗan shekara hudu a duniya shi malamin imamu shafi'i ne karatun imamu shafi'i na farko a duniya bayan mahaifiyarsa a wajen wannan malamin ya karanta shine a garin makka sufiyanu bin uyainan nan shine wanda ya rubuta saƙo ya ba imamu shafi'i saboda suna da alaƙa ta jini da 'yan uwantaka da sarkin madina ya ce wa imam shafi'i ya je ya samu sarkin madina shi kuma sarkin madina ya ɗauki imam shafi'i ya kawo shi wajen imam malik don imam malik ya koyi eh, don imam shafi'i ya koyi ilimi a hannun imam malik saboda ya yi karatun hadisi da fikihu da tafsiri da aƙida a hannun imamu sufiyanu bin uyena shi imamu shafi'i sai imamu shafi'i ya ce to yana so ya je wajen imamu malik ya ƙara koyon wa'ansu ilimi a ɓangare na hadisi da fiƙin shi ne sai ya ba da sautu ka duba yadda malamai suke bayan allah nagari sai ya ce ya je ya samu sarkin madina har lokacin da imam shafi'i ya zo ya sami sarkin madina ce ga abin da sufyan bin uyayna ya ce in baka da ya karanta sai ce kai ni da ya ce in babbago dutsen uhudu ya fi min sauki da in je in tunkari imamu malik saboda kwarjini da daraja da imamu malik yake da shi sai ce amma bayan da na iya tun da ya ce in kai ka bari in kai ka sarkin madina ya ɗauki imamu shafi'i ya kawo shi wajen imamu malik ya ce yaron nan sufiyanu bin uyaina ne ya turo ya ce a kawo shi wajen kai koyi ilimi imam malik ya ce to ai ban gani da littafi ba sai imamu shafi'i ya ce akar kalla ai hadda nake yi kafin ya je wajen imamu malik ya haddace mu muwadda malik a kwana goma sha biyar da ya haddace ya ce to karanto in ji tun da ka kake yi sai fara kala haddasa ni malikun an an an imam malik ya dinga murda kansa bi ma'ana yana jin daɗin yadda imam shafi'i ke karanta masa muwatta malik sai ya ce imam shafi'i ya ce in na ɗan karanta sai ɗan yi shiru saboda na ga dattijo ne kada ne in ɗan wato ja masa karatun ya ji ba daɗi sai ke ce mun sai imamu malik ya dinga ce mun zid zid zid yana ce mun ƙara ƙara ƙara to sufiyanu bin uyayna malami ne daga cikin jigo daga cikin malaman sunna wanda a zamaninsu da shi da imamu malik in ji imamu shafi'i ya ce su in ba don iliminsu ba da ilimin da ake da shi a hijaz makka madina da kewayen hijaz da ya gudu amma sufiyan bin uyayna yana daga cikin waɗanda wato suka yaɗa ilimi a hijaz haka imam shafi'i ya ce ya ce laula malikun wa sufiyan bin uyayna la zahaba ilmal hijaz ya ce ba dan Imam malik ba da sufiyan bin uyayna da babu ilimin hijaz baki ɗaya saboda su ne suka yada wannan ilimi na hadisi da fikihu da tafsiri da sauran ilimi na addinin musulunci a garin hijaz to sufyan bin uyayna yana daga cikin manya-manyan malamai kuma yana da mazhabar kansa kamar yadda imam malik da ne mazhaba ta ta kansa to tambayan da wani zai yi a ah, to me yasa ba mu san mazabar imamu ako sufyan bin uyayna ba sai mu ce ɗalibansa yana da ƙarancin ɗalibai wanda suka yada iliminsa ba kamar yadda imamu malik ɗalibansa suka yada iliminsa a doron ƙasa ba ina fata an gane kuma a akran ne bi ma'ana tsara suke a bangare na ilimi da shi da wa imam malik saboda suna daga cikin waɗanda suka kafa ilimi a garin hijaz saboda haka idan ka ji an ce sufiyan bin uyayna daman sufiyan ɗin guda biyu ne akwai sufiyan sauri sufiyan sauri shi kuma a garin kufa su kuma duk tare kusan zamani ɗaya suka yi da shi da wannan da imamu malik amma shi a kufa yake shi a kufa yake wannan kuma yana madina wannan kuma yana ina yana makka daman makarantun a lokacin guda uku ne akwai madrasatu ali madina makarantar mutanen madina shine makarantar wa imamu malik madrasatu ali makka akwai makarantar mutanen makka shine wa sufyanu bin uyayna sannan akwai madrasatu ali kufa akwai makarantar mutanen kufa shine sufyanu sauli ina fata an gane wanda asali ana jingina shi zuwa ga sahabbai asali na madina su ubayyi bin ka'ab alaran momi sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai je ya saurari suratul bayyina saboda ya kware a iya karanta ta manzo Allah ya zai same shi ce Allah ya ce ka karanta mun bayyana in saurare ta a bakinka sabon sai fashi da kuka Allah da kansa ya ce ni ubayyu in karanta maka bayyana kuma kai aka sako wa Ya ce abinda Allah ya ce in saurara a bakinka kenan sahabbai suka tambaye shi ya kaji lokacin da manzo Allah ya ce maka Allah ya ce yace na ji daɗi, na ji daɗi. to ubay bin ka'ab kuma su ne alaran mumi a zamanin sayyidina Umar a nan masallacin Madina sannan a garin Makka Abdullahi dan Abbas da kuma ɗalibansa a garin kuma kufa shine abdullahi bin mas'udin wanda sufyan sauri ɗaya daga cikin ɗaliban ɗaliban abdullahi ɗan mas'udin ne shi kuma abdullahi dan mas'udin duk cikin sabon manzo Allah babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukan wata aya a Qur'ani tun daga farko minal jinnati wan nasi zuwa daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nasi babu wani sahabi da ya kai shi sanin dalilin saukan aya to Sufyan bin uyayna ya yi rayuwa a garin kufa sa'annan a shekara ta ɗari hudu ya taso daga kufa ya zo garin makka har allah ya karɓi ransa a shekara ta ɗari a garin makka a nan ya yi rayuwa ya ci gaba da yada ilimi ya ce a sunnatu ashar sunna abu ne guda goma a dunkule faman kunna fihi faqad istakmala sunna duk wanda wa'annan ababan guda na sunna guda goma nan suka kasance tattare da shi to ya cika siffantuwa da sunnansa wa man taraka shay'an minha faqad taraka sunna duk mutumin da ya bar wani abu daga cikinta to ya bar sunna baya kan sunna sai ya ce isbatul qadr tabbatar da kaddara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wa bayansa wannan raddi ne yake wa mutane biyu kungiyoyi biyu kungiya ta farko su ne jabariya kungiya ta biyu su ne wato kadariya jabariya suka ce duk wani abin da mutum ya yi na saban Allah Allah ne ya sa shi wanda ya yi na biyayya shi ma Allah ne ya sa shi to kaga inda Allah ke sa kowanne in kiyama ta tsaya aka shigar da dan wuta dan aljanna aljanna a wannan ka'idar kenan kaga Allah ya zama azalimi ke tunda ai sun ce Allah ne ke sa duka to tunda Allah ne ke sa duka to ta me sa za a azabtar da wancan kuma bayan Allah ya nuna mana cewa baya zaluntar bayan ba kaga anan yake nuna gurbacewan akidar su su ne jabariya su kuma kadariya suka kore wa Allah iko wajen tabbatar wa da ɗan adam ikon da Allah ya basa sai suka ba ɗan adam beto tofawa sama da fawan da suka ba ubangijinsu sai suka ce yanzu duk abin da ɗan adam yake so ya yi ko da Allah yana nufin akasinsa to na ɗan adam ne zai zartu ba na Allah ba sai Allah ya warware mana wannan shuba a cikin aya guda ɗaya yace liman sha'a minkum an ko wanda ya ga dama ya daidaitu wannan raddi ne gawa ga jabariya sai ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin wannan kuma raddi ne ga kadariya wanda suka ce ko da Allah yana son wani abu ya faru tunda kai kana son aka san haka naka ne zai zartu ba na Allah ba kaga shine ma ya warware wannan sai ya ce wa taqdimu abi bakr wa umar gabatar da sayidina abubakar da umar akan duk sauran sahabbai saboda sayidina abubakar shine ke sama akan kowane sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ko lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo gargaran mutuwa da ya yi magana akan ya ce wa nana Aisha ki aiko min da littafi da ɗan uwanki in rubuta littafin da ba za ku ɓata bayana ba har abada yana nufin akan khalifanci sai da na abakar ya kasance khalifa amma manzo Allah bai ba da bai samu ikon rubutawa ba sai da na Umar ya ce ka kitabun kitabullah ya ce ya ma'aikin Allah littafin Allah ya wadatar da mu abin nufi anan, wato ko da baka rubuta mana wani sako cewa ga wanda zai zama shugaba bayan tafiyar ka ba za mu duba a cikin littafin Allah mu zaƙulo wanda ya cancanta masashi sai manzo Allah ya ce ya aballahu wal mu'minuna wa fi riwayatin ya aballahu wal muslimuna illa ababakarin kaga ya ayyana abinda bai rubuta ba ke. Allah bai yadda ba kuma musulmai ma ba su yadda ba ko kuma mu'mine ma ba su yadda ba wanda zai zama a bayana sai sai na abubakar tunda a lokacin ya ce a kira su na bakar yi mutane sallah kaga ashe kenan ya nuna wanda zai zama khalifa a bayansa a ishara cewa waye kenan sai dana abubakar ina fata an gane sai aka samu wani ya samu zalla sai ya musguna sai ya yi wa abin wato mummunan fassara akan wannan kabiya sai ya ce a nan ga sayidina umar ya hana hukunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shi kuma kuma hukuncin da sayidina umar ya yi ya zaune kaga wannan ya nuna kwata-kwata bai ma fahimci babu wani malami a cikin malamin musulunci da ya faɗi wannan magana shine farkon mutumi a duniya da ya fara irin fahimtar wannan kuma duk littafin hadisin da zaka je ka karanta babu wanda ya ma babu wanda ya wannan fahimtar abinda ake magana akan jagoranci ne cewa sayyidina Umar ce ba sai ka rubuta mana ba muna da littafin Allah zai nuna mana abin da ya kamata shi kuma manzo Allah ce zan rubuta muku littafi akan wanda zai zama shugaba bayana ba sai kun samu sabani ba sai kuma sai na umar ce a'a ba sai an kawo littafin ba littafin Allah ya wadatar da mu sai manzo Allah ce ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar ya aballahu wal muslimuna illa ababakar Allah bai yadda wani ya tsaya a makwafana ba da musulmai ma sai sai da na abubakar kaga kenan yayi ishara akan cewa ne wanda zai zama jagora a bayan wa bayan sai zama wa sai da na abubakar yana ba ta an gane to kuma kaga kuskure ne mutum ya bude baki ya ce maka qur'ani da sunna ba su isa su kare mutum ba har abada ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al haka hadisin yazo yace ba za su bar qur'ani da sunna ba har sai sun riske ni a ina a tafki kenan har ka mutu kenan ko kana riko da ne kenan qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuskuren da irin wanda suke da wannan fahimta suke da shi shine yayi wa hadisin wai mafhumul mukhalafa a ka'idan malaman usul ni abin mamaki wanda yake faɗin irin wannan magana shine yake wa duniya tunkawo cewa ya san fikihu to a wannan ya saba wa ka'idan fikihu saboda ba kowane hadisi bane ake amfani da mafhumul mukhalafa nasa abinda malaman usulul fiqi suke kira sifatun kashifa ay qaidun kashif bi ma'ana ba kowane hadisi ba ne ake amfani da mafhumul mukhalafansa to abin da ya sa ya fada cikin wannan matsalar saboda ya ɗauki mafhumul mukhalafan hadisin shine sai ya fassara shi da wannan fassarar wanda a duk duniya ta ilimi babu wanda malami na duniya da ya taɓa fassara ta da haka shine na farko a duniya kuma shi ne zai zama na ƙarshe Allah ya kiyaye ina fata an gane to kaga wannan gabatar da sayyidina abubakar da gabatar da sayyidina umar radiyallahu ta'ala an wannan ittifakin ahlus sunna ne na duniya gabaki daya duk wanda ya fifita sayyidina umar akan sayyidina Abubakar ana tabbatar da fasikancinsa ina fata an gane saboda manzo Allah ce ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah bai yadda ba wani ya zama jagora bayana sai sai na abubakar haka ma musulmai ba su yadda ba kaga kenan ne ya nuna isharan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka sannan ga hadisi karara a cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di ya'ni abi bakr wa umar an gama ku yi koyi da guda biyun nan da za su zo bayana sai da Abubakar da umar waye ya zo bayan manzo Allah sayyidina abubakar waye zo bayansa kuma waye sai yi koyi da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to kaga wannan shine isharar da malam yake yi akai malam ya ci gaba da cewa wal hau da kuma tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bashi shine alkautar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya bani tafki a aljanna duk wanda ya sha ruwan wannan tafkin har abada ba zai ƙara jin kishi a rayuwarsa ba shine ina shine inna atsainaka lokacin da Allah ya saka mai da wannan surar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san abin da zai faru a ƙarshen wato a ranar tashin kiyama ina daidai na. sai na ga wa'ansu mutane ana an taya su ana an giza su ana su. kamar yadda raƙumin da bataccen raƙumi ya shigo garcen da ba nasa ba ana tunkuɗa shi ya ce haka zan ga ana tun kuɗa wasu mutane ga alamomi na alwala tattare da su sai na ce wa mala'iku halummu ilayya ha'ula'i min ummati ku kaɗo su ku dawo da su zuwa gare ni wa'annan ai al'umma ta ce sai mala'iku su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tadri man ladhi ahdathu ba'da wai shin ka san me suka kirkiro a bayanka kad ghayyaru wa badalu sun canza sun juya addinin da ba shi ka koya musu ba shi suke yi sai manzon Allah ce suhqan suhqan a tunkuɗa su a nisantar da su a nisantar da su to kaga sharrin bid'a yana hana mutum shan me alkautar to yanzu kaga kenan komin kankanta bid'a a kaga a wannan hadisin ba ce abu kaza karamin bid'a bane abu kaza babu bane bid'a ko dalilin bid'a ne yasa aka hana su shan ne alkautar to kaga bid'a komin kankanta sa ne kamata ta yi saboda manzo Allah ce kullu bid'atin ne dalala abdullahi dan umar kamar inda Imamu suyuti ya kawo shi a cikin littafinsa Al'amru Bittiba wa nahyu an ibtida' haka imam abu nu'aym a cikin littafinsa sa hilatul ya kawo wannan asari wa tabaqatul asiya daga abdullahi dan umar dan khattab yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana yace duk bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa ina fata an gane Allah ya shirye da mu malam ya ci gaba da cewa wa shafa'a da ceto wannan raddi ne ga mu'tazila saboda sun kore ceto me yasa suka kore ceto ya ci karo da akidarsu duk abin da ya ci karo da akidarsu kakkabe shi suke yi to mu a mu na sunna Allah zai yi ceto mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto bayan Allah nagartattu za su yi ceto mala'iku za su yi ceto qur'ani zai yi ceto azumi ma zai yi ceto duk wannan nassi ne na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu'tazila saboda ya saba wa ka'idan su ka'idan su cewa in mutum ya sha giya ya mutu yana shan giya dan wuta ne har abada da shi da arne ba su da bambanci su a aƙidar su kenan to kaga in aka ce za a yi ce to kaga ya su karo da ne aƙidar su kenan ko shi za su ce ƙarya ne duk babu ina fata an gane to malam yana mai da martani a kansu wal mizan haka kuma ma'auni guda biyu kifatani na lahira sama yake yi na duniya kuma ne ƙasa ko to na lahira sama yake yi guda biyu na alkhairi da na sharri in an zo auna ayyukan bayan Allah ga hadisin faqa hadisin da Imam Ahmad ya fitar a cikin musnadinsa daga Abdullahi bin Amr bin al mutumin da aka zazzago mai fayil din ayyukansa tun da yake bai taba aikata alkhairi guda ɗaya ba amma musulmi ne aka fito mai da fayil guda 99 kowane fayil guda ɗaya iya ganinka sai Allah ya ce duk wannan aikin mala'iku na sun zalunce ka ka duba da kyau ka gani akwai wanda ba kai kai ba mala'iku na suka rubuta kai kai sai ce ya Allah duka ni ne ya riga yayi sajuda sai Allah ce mai la zulmal yau yau babu zalunci inna laka indana ahad kana da wani alkawali a mu. fa yukhraju lahu bitaqa maktubun fiha la ilaha illa Allah sai a fito mai da wata ID card ID card din nan shine imaninsa tauhidi yake da shi tun da yake bai taba shirka ba kuma wato saban Allah yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta a cikin la ilaha illallah imaninsa sai sai Allah ce sai mutumin ne ya to ya Allah ne wannan zai yi irin wa'annan fayil din guda 99 sai Allah ce a auna dai ana aunawa mazala ce fatashar bihin na la'ilaha illallah wannan la'ilaha illallah sai ya rinjayi wa'annan fayil ɗin guda 99 dalilin wannan Allah shigar da shi aljanna kaga la zulma al-yawm inna Allah sari'ul ibad eh, sari'ul hisab ko to saboda haka babu zalunci wannan shine aqidan ahli sunnati wal jamaa cewa yana da wato ma'auni ne guda biyu wasirat haka kuma sirati dukkan mu anan kowa sai ya ginda sirati ya wuce kafin shiga aljanna kasanta wutar jahannama a gefen ta ga mala'iku suna tare da kugiyoyi na safan Allah haka hadisin ya zo hadisin imam muslim ya ce wa minhum maqdushu najin akwai wanda mazala ke ya murrun nas ala qadri a'malihim mutane za su ce kan sarai gwargwadon aikin da kowa ya a duniya adaqqu min ash-sha'r shi siratin nan ya fi gashi kankanta haka hadisin yazo wa ahaddu min as kuma ya fi takobi irin takobin nan da ake hajji a Saudiya ko to ya fi shi kaifi yamurru alaiha an-nas a a'malihim mutane za su haukanta gwargwadon aikinsu, to akwai kuma mala'iku manzo Allah ni kuma ina gefe na daga hannu ina Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar yace a cikin wani zai wuce kal kalbar wani zai wuce kaman walkiya ya wuce wani kuma ka farfata aini wani kaman ido ya wuce kan Allah sa da aiki ko a da aiki wannan ina fata an gane sai ya ce a wa'ansu kuma za su hau kan siraɗi kamar gudun tsuntsu wa'ansu kuma za su wuce kamar gudun ɗan adam a gudun doki wa'ansu za su wuce kamar gudun ɗan adam wani za su wuce a kai kamar sassarfa wa'ansu kuma za su wuce a hankali kamar tafiyan hawainiya shine manzala ce wa minhum makhdushun najin akwai wanda ana jefawa ana babbarka shi amma zai sha in aka jeho na kunne ya tsaya jin gulma an barka kunnan, an barka hancin an barka bakin an barka idan ana babbar shi amma yana tafiya yana wayo har ya sha Allah ka tsare mu yace wa minhum mukardasun binna akwai wanda in an jeho na kunne zai kame gam na ido zai rike gam ko ina in an rike an jefa kuge za ta rike shi gam ne ba barka ta za ta yi ba in an binciko shi sai cikin jahannama da ba wutan jahannama ni kuma ina kefe dan kafin ka shiga aljanna sai ka wuce kan saraki ina fata an gane wanda kuma aka ba shi amana ya ci amanan to kasan wutan jahannama za a gungura amana za a ce je ɗauko. sai ya je ya kai har sai ya kai can kasa kafin a mai hisabi yana ɗauko ta yana kawo kusa da bakin sai a wani ta ƙara wa zurru sai ta koma haka zai yi sai ya wahala ya ɗauko ta sannan za mai hisabi Allah kiyaye to saboda haka sirati wanda mun yarda da shi mun yi imani shi wal imanu qaulun wa amalun imani a cikin sunna furuci ne da aiki furuci na zuciya da kuma na labba guda biyu sannan aiki da gabbai sannan ya ce wal ƙur'anu kalamullah Ali suna sun yadda da ƙur'ani zance ne na ubangiji sabanin mu'tazila sabanin kullabiya sabanin asha'ira sabanin maturidiya sabanin jahaniya dukkan su sun tafi akan ƙur'ani ba maganan ubangiji ne sun masa tawili ina fata an gane to mu aqida mutane suna mun yadda magana ce ta Allah saboda Allah ne yayi magana da shi to su sun ce ba haka ba wa azabul qabr sa'annan da azaban kabari mun yi imani da shi a aqida mutane sunna mu'tazila ba su yadda da shi ba sun ce in an bude kabari in an bude ba za ka ga wani alama ta ne azaba ba da ake yi wa mutum saboda haka ba wani alaman da ke nuna ana azaban kabari su matsalar su duk kwakwalwa ce ba wato su sun sa kwakwalwarsu ne suna fahimtar nassi ba abin da Allah da manzon sai ce ba kaga dole a samu matsala ko Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wal ba'thu yawmal qiyama sannan tayarwa ranar tashin kiyama mu a kidan mutalin suna mun yadda za a tada mu ina fata an gane su kuma suna ganin akwai waɗanda suke ganin ba za a ta da su ba ranar tashin kiyama saboda haka in ka mutu za ka ci gaba da rayuwa ne a wani waje haka za ka ci banza kenan ka ci bana shi za ka ga arna suna abin da suka ga ma saboda wa'ansu a cikin aƙidarsu shine aƙidar da suke kira wato tanasikul arwa aƙidar reincarnation cewa in ka mutanen za ka je ka fito a waje ka ci gaba da rayuwa in kai mutumin kirki ne za ka fito a wani abu mai kyau ka ci gaba da rayuwa a wata ƙasa ko a wata duniya daban in kuma kai mutumin banza ne za ka fito a mummunan dabba a makamancin haka a wani waje ka ci gaba da rayuwa to irin wannan mu a aƙidar mutane mun yi imani da haka Mushirikan makka akwai wanda ma ba su yadda da za a tada su ba wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr sun ce kawai rayuwar mu ce ta duniya abinda ma ke kashe su suka ce wai zamani ne in zamani yayi tsawo sai su mutu in zamani yayi tsawo a samu mutum shikenan ba maganar lahira to mu a mu akwai shi wala taqta'u bi shahadati ala muslimin mu kuma akida mu ta suna wal jama'a ba a yin shaida ga musulmi cewa wani dan aljanna ne yana fata an gane a ce wani kawai ai dan aljanna ne ba a yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana musamman Imam al-Bukhari ya buɗa babi a cikin sahihinsa la yuqalu li shahid li fulanin shahid babin da ke magana ba a ce wani shahidi ne duk wani alama da ya tabbata gare ka na mutum sai dai ka ce muna masa kyakkyawan zato sai wanda nassi na qur'ani ko na sunna ya tabbatar da yan aljanna ne manzo Allah ce annabiyu fil janna wa abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna kaga wannan nassi ne ko mu ma sai mu ce mai dukkan su yan aljanna ne ko shakka kai. ina ba ta an gane sannan ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka halarci bai bai'atul ridwan su dubu da yan kai ko manzan Allah kuma yake dukkan su yan aljanna ne yanzu ne kenan mun yadda cewa su ne yan aljanna sannan ga wanda suka halarci yakin uhudu manzo Allah ya tabbatar da cewa yan aljanna ne Allah ya yarda da su irin yadda da Allah ya musu ko da sun saba wa Allah ba zai sa Allah ya fushi da su ba shine abin da Hafiz bin Abi Balta'a lokacin da ya bayyana wani sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah zai shigo ya yaki mutanen Makka ya ci Makka da yaki ya ba wata mata sako akan cewa ga manzo Allah zai shigo Makka amma babu wanda ya kare shi a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril ya mai wahayi Allah ya turo shi ya gaya masa ya tura Ali bin Abi Talib da wani sahabi wanda ya ya dan kwanta mun a yanzu suka je suka tadda matan manzo Allah ce ku za ku tadda ita waje kaza kuma suna zuwa daidai wurin suka tadda ita Ali bin Abi Talib ya ce kawo ta ce me sakon nan wani sako kaza ya ce muna jin nauyin ki ce mace ce alquranin Allah manzo Allah ba zai karya ba ki kawo shi cikin natsuwa ko kuma mu duba shi sai mun ɗauko shi kawai ta ciro a gashinta ta warware ta miƙa mai ana zuwa ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai da Umar yake da'ani adribu unuqahu ya rasulullah fa innahu munafiq ya ma yake Allah bannan sare mai wuya munafiki ne wannan sahabu sai manzo Allah yake da'aku ya Umar fa innahu badariyyu ya ne shi baka san ya halici yakin badar ba la'alla Allah tala ala ali badr Allah ya duba zukatan mutanen da suka halici yakin badar fa qala lahum isma'u ma shi'tum faqad ghafartu lahum duk laifin da za ku mun ku yi na riga na yadda da ku da ba zan taba iya fushi da ku kuma kaga wannan kaskas kenan ko waye ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Bilal manzon Allah ya tabbatar da dan aljanna ne dan manzon Allah ya ce me kake yi na ji na ji sahun takalminka ne a gabana a cikin aljanna ne kake yi ya bilal sai ce babu alwalad da zan yi a duniya sai na masa raka a biyu shine ne sallah ne sunnar ne alwudu sunnar alwala duk alwalad da ya sai ya masa raka a biyu dalilin wannan ya samu wannan daraja kaga wannan waye ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata mata da take hidima a cikin masallaci wata bakar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yar aljanna ce ina fata an gane kaga ita ma yar aljanna ne matan nan da take samun matsala na farfadiya ita ma da ta zo wajen manzo Allah ta ce min Allah ya warkar da ni manzo Allah ya ce zan iya roƙa miki Allah ya warkar da ki amma in kina so ki haƙuri sai ki samu aljanna wanne kika zaba sai ta ce aljanna ta ce amma abu ɗaya ne nake so ya ma'aikin Allah in ina farfadiya jikina na bayyana ni kuma ina jin zafi a ce an ga jikina kaga bayin Allah sai manzo Allah ce to zan roƙa miki Allah in kin faɗi farfadiya ya zo miki kada a ga jikinki shikenan sai manzo Allah ya mata wannan yanzu ya tabbata yar aljanna ce ko ba yara aljanna ba ila ce to kaga irin wa'annan sai irin su sabit bin jahda wanda na kawo mana kisan shi kaga ai manzo Allah ce kaga duk irin wa'annan dede kuto muna shaidawa saboda nassi ne tabbatar da su ɗan aljanna ne haka aqidar mu ta sunna take sabanin ka zo kawai dan wani kaga wani alama sai ka ce wani kawai dan aljanna ne a'a sai dai ka ce wani muna masa kyakkyawan zato yayi kyakkyawan cikawa amma ba ka ce kai tsaye dan aljanna bane ina fata an gane wannan shine alamar da ake gane yan wato ahlus sunna malam yace wa hum bi hadha at-ta'rif yushiruna bila shak ila alamati ahlul bid'i wa simatihim حيث يخالفون أهل السنة بما يخالف سماتهم وعلاماتهم ما لن يتي هم وهم بهذا التعريف ahlus sunna da wannan ta'arifin da wa'annan jigon malaman sunna suka bada misali akai shine sahal bin abdullahi tusuri da kuma sufyan bin uyayna da malam yayin istidlali da su anan yace ta'arifin da suka yi wa ahli sunna yushiruna bila shak suna ishara ne babu shakka ila alamati ahli bid'ah suna nuni zuwa ga alamomi na yan bid'a wa simatihim da kuma siffofinsu haitu yukhalifuna ahli sunna ta yanda su suna saba wa wato أهل السنة بما يخالف سماتهم وعلاماتهم da abin da ke saba wa siffofinsu da alamomin da ake gane su 'yan bid'a ne وقد قام علماء أهل السنة بالمنافحة عن هذه العقيدة المنجية من الهلاك والشرور والمحصلة لخيري الدنيا والآخرة ما لم يتيه وقد قام علماء أهل السنة malaman ما sun tsayu wajen وجن mutane متاني عن هذه العقيدة akan wannan aƙida ta sunna almunajjiyatu min alhalak wacce take tsiratar da mutane daga halaka wa shuru da kuma tsiratar da mutane daga sharri wal muhassala li khairai dunya wal akhirah wacce take sa a samu alkhairin duniya da lahira الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم وان اكا جاجيت دقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وايش جماعة السنة نا دنيا من ذا الله صلى الله عليه وسلم تقول شيني هي ما انا عليه اليوم واصحابي كو ƙungiyar da za ta tsira a ƙarshen duniya ita ce wacce take kan abin da ni da sahabbaina muke a kai wato sai nuna maka waye shugaba da sunna a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda waye zo da sunnan shi ko kuma da wa ake koyi shi waye sai ai koyi da shi kaga duk wanda ya koyi da manzon Allah shi kenan. kuma idan yayi imani da irin abin da sahabbai suka yi imani to ya shiryu fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw haka Allah ya ce in al'umman da za su zo baya da yahuda wanda Allah ke magana da su a cikin ayat in suka yi imani da irin abin da ku sahabbaina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yi imani da shi Allah ce tabbas kun shiryu kenan mafhumul mukhalafa in ba su yi imani da me ba abinda sahabbai suka yi imani da shi ba su shiryu ba kaga duk wani fahimta in ya yi daidai da na sahabbai ba sai a ce wannan fahimtar ne ba daidai ba ne kuma bata ce saboda duk fahimtar da za ka yi wa addinin Allah ba za ka fahimci addinin Allah kamar yadda sahabban manzo Allah suka fahimci addini ba ina fata an gane Allah ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa al-ma'khudatu an kitabillah wa sunnati rasulih wanda aka ɗauka daga littafin Allah da sunnan manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wallati alaiha sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin ila yawmil qiyama irin ta ce sahabbai suke akai da kuma tabi'ai da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar tashin kiyama allazi yudamina Allah lahum ala lisan rasulil rasulin nasr ila yawmin qiyama wanda Allah ya lamince musu a harshen manzo mai nasara bi cewa za a samu nasara ila yawmin ƙiyama, wato Ali sunna za su samu nasara daga wajen wa Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa ranar tashin ƙiyama. fa allafu al mu'allafat sai malaman sunna suka wallafa littattafai wa arrarun rasa'il suka warware ƙananan littattafai irin wannan da ke gabanmu litawbi'i wa bayani hadhihi al-aqida wa jumla wa bayanu hadhihi al-aqida jumlatan wa tafsilan sai suka fayyace bayani na wannan aqida ta ahlus sunna jumlatan a dunkule wa tafsilan da kuma a rarrabe su fayyace wa mutane ɗaya bayan ɗaya don mutane kada su fada cikin wannan batan da manzo Allah ce duk wanda ya fada ciki to ya halaka sai ce tafsilan wa tafri'an wajen wato kafa su da wajen wato shimfiɗa musu duk abin da za su kasance a kai na daidai da za su bautata wa Allah da shi kama saffarun rudud ala mukhalifihim li bayanin haq wa radd dalal malam yace kamar yadda ahli sunna suka rubuta littattafai akan mai da martani ga yan bid'a wa'anda suke saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala mukhalifihim ga wa'anda suka saba wa ahli sunna li bayanil haqq dan ayi wa mutane bayani na gaskiya wa raddud dalal kuma a mai da martani akan bata malam yace وقد صار على نهجهم من سلك طريقهم في العصور duk wanda ya bi su haƙiƙa ya bi tafarkinsu akan zaman nan da suka shuɗe ya ƙumuna bi dau suna tsayuwa da irin daurin da alis suna sahabai suka tsayu da shi wajen karantar da al'umma wajen yi wa mutane bayani abin da yake daidai akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuwaddihuna al wa yarudduna ala shubuhat allati tusaru hawla manhajihim thabitina ala alhaq sa'annan kuma suna fayyace gaskiya suna mai da martani akan shubuhohin da mutane suke fesawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati tufaru haula manhajihim wanda ake kaɗo shi a gefen manhaji na ahlus sunna wal jama'a sabiqina ala al-haq ma sunna suna kafuwa akan gaskiya ba sa bin guguwa na zamani suna kokarin da mutane a koma asali ina ba ta gane saboda manzo Allah ce in dai kuka koma kan asalin ne ba za ku bata ba to duk yadda aka samu guguwa na zamani aka yi ta kakkabo shubuha ahlus sunna suna kokarin kakkabewa mutane wannan shubuha kuma su daura mutane akan wannan fa shine daidai in kana son tsira in kuwa baka son tsira to duk abin da ka bi zaka fada cikin bata sai ce na firina lissunna ahlus sunna suna suna taimakawa ne sunnan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yace da sunna zai zai fada yana kai labari yana kai labari ko da yana ikrarin sunnan cewa shi ma ahlus sunna ne amma yana yakan sunnan Allah na bashi nasara baya samun nasara kuma zaka da zai wulakanta saboda duk abin da ke ɗaukaka mutum a duniya babu kamar sunna in ka ga malami ya yi fice to ta dalilin ne sunna da zaran ya fara yakan sunnan mai Allah ke masa kakkabo shi yake yi kasa saboda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Malik ya siffanta sa haka Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Hilyatul auliya wa Tabaqatul Asfiya ce a sunna safinatu nuhin haka imamu eh, malik ya ce ya ce sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jirgin ruwan annabi nuhu ne man rakibaha naja duk wanda ya hau kan jirgin ruwan annabi nuhu me yake yi tsira wa man takhallafa anha zariqa yace wanda yake hawa wannan jirgin ruwa mai ke faruwa da shi nitsewa zai yi ko ya ce to haka sunna take duk wanda ya haukan kan za ka ga zai samu tsira kuma Allah zai ɗaura shi a kan daidai abu ufuman an-naisaburi yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmati ومن عمر الهوى في نفسه قولا وفعلا نطق ببدعة لأن الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين yake cewa duk mutumin da ya raye sunna a zuciyarsa furucinsa da aikinsa to za ka ga duk lokacin da zai magana zai yi magana ne da hikima Allah zai kinsa masa hikima a cikin maganarsa za ka ga ya kunshi hikima amma duk mutumin da ya raya son rai a zuciyarsa da kuma furucinsa to za ka ga yana magana na bid'a ya ce saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu mafhumul mukhalafa in kuka yi wa manzon Allah biyayya da kenan za ku bata ina fata an gane kaga kenan duk wanda yake bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan confirm baya kan sunna zai bata kuma bata a fili kuma duk wanda ke tare da shi ana nan tafi sai Allah ya nuna mai cewa wannan nan fa ba kan daidai yake ba sai dai in son ya sa ya doge a kai amma in tafiya ta tafiya in da mutum na yakan sunna sai Allah ya fito da shi fili kowa ya gansa ina fata an gane saboda haka sunna ba abinda mutum zai yaka bane ya sha ina fata an gani shi za malam anan sai ya ce maka tabbas sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma'alu suna suna taimakawa sunna qani'ina lil bid'a suna karya suna rusa bid'a ahli suna duk inda ahli suna yake zaka ga yana fada ne da ne da bid'a saboda bid'a manzala ce bata ce ko to duk abin da ke bata ko dole a yi fada da shi ko ina fata an gane sai ya ce na ala jama'atul musulmin wa wahdatihim ala alhaq suna da kwadayi akan musulmai su hada akan tauhidi kuma da tabbatuwansu akan gaskiya ba wai a tara yuyu ba a'a ana so a tabbatar da mutane ne akan gaskiya ina fata an gane nabidina lil furqati wat tafarruq suna tunkuɗe rabuwan kai da haifar da rabuwa a cikin al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane sai malam yace wa hakaza kanu fi kulli zamanin wa makanin haka ahlus sunna suke a kowane zamani da kuma kowane wuri lam yaktalifu ala umurin aqida ba sa samun sabani a al'amura na aqida fi ayyi qarnin min al-qurun a kowace karni daga cikin karnonin da suka shuɗe kaga wannan maganar in ba mu manta ba littafin da muka karanta can baya in a a'immatul arba'a akwai sabani a cikin su babu dukkan su da imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbali dukkan su aqidan su ne ɗaya ne kuma kaga ai ba zamani ɗaya suka yi ba ko akwai bambanci imamu abu hanifa yana sama da su ya yi rayuwa ne a kufa imamu malik a ina a madina bai taba fita daga madina ba imamu shafi'i shine ma wanda ya ɗanyi yawace yawace daga makka ya tafi madina daga madina ya tafi kufa daga kufa ya tafi bagadada daga bagadada ya dawo misira a misira allah ya tabbaransa kaga ya yi tafiya ko shi kuma imamu ahmad a bagadada ya yi rayuwa to kaga ai akwai tazara amma dukkan su su iri ɗaya? saboda ne sun kwankwado daga mashaya guda ɗaya ita ce sunnan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kwankwado daga sunna zaka ga bai da bambanci da sauran mutane amma in ba daga sunna bane to zaka ga shi ya sha gaban da sauran mutane ina fata an gane to daga nan zaka san cewa inda matatarsa da mashayarsa ba ɗaya bane da na sauran malamai na sunna Allah ya sa mu dace yahmilu alwahidu minhum ma yahmiluhu al-akhar ɗaya daga cikin su yana ɗaukan abin da ɗayan ya ɗauka kamar yadda muka karanta a can baya abin da Imam Malik ya faɗi haka Imam Shafi'i ya faɗi haka Imam Ahmad ya faɗi haka Abu Hanifa ya faɗi dukkan su na ɗaukan abin da ɗaya ya ɗauka walau taba'ada az-zaman ko da an samu tsawon zamani tazararsu ko da an samu tsawon zamani a tazararsu za ka ga magana iri ɗaya ce ko da an samu tsawon zamani a tsakaninsu za ka ga maganganunsu iri ɗaya ne awil makan ko kuma an samu wuri akwai tazara a wurin da suke rayuwa ya asbahani imamu al-asbahani fi kitabihi al fi bayanin mahajja a cikin littafinsa ɗinnan. nan alhujja fi bayan mahajja yake faɗi to nan ne gaban da ya kamata a ce mun kwana ko saboda shine a daidai wajen da ya kamata a ce mun kwana dan sauran karatun bayani ne wanda ba za mu samu wajen tsayawa in ba nan ba muhallin shaida ciki shine ko da an samu tazara wancan na wani kasa wannan na wata kasa amma inda za ka ɗauko maganar ka hada za ka ga iri ɗaya ne ba bambanci ne ba saboda matakar da mashayar iri ɗaya ce amma idan ka ga wannan na can wancan na can amma ana cin karo a magana to ka san cewa mashayar ba iri ɗaya ce. ina fata an gane ya ce to inda ake gane bambancin alis sunna da wa'anda ba sa kan sunna kenan ina fata an gane to a wannan gaba ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura a wannan gaba insha Allah wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh na'am eh Ta yi shahada ko? Hmm. na'am eh akwai wa'anda nassi yakan zo a ce mutumin da eh, gini ya faɗo masa a kansa shahidi ne macen da ta mutu da ciwon ciki ko namiji yana ciwon ciki ya mutu ya yi mutuwa wato shahidi ne wanda ruwa ya mutu a cikin ruwa shi ma shahidi ne wannan ai ba ana cewa kai sai ka ce mai dan aljanna bane sai dai ka ce muna fatan Allah ya karbi shahadarsa ba za ka ce mai kai tsaye shahidi bane yana iya yiwa yanzu an ba da labarin wani ya sha wani abu sai fada cikin ruwa sai ya mutu yanzu ka ce mai shahidi da me ya mutu ka kafin sai a ce to ana fatan Allah ya karbi shahadarsa amma ba za ka ce kai tsaye shahidi bane dan akwai wani dalili kila ya sa har yayi wannan abun ya faru a kansa sai dai a ce ana fatan Allah ya karbi shahadarsa kuma Allah ya sa yayi mutuwar shahada ina fata ka gane yawa ba wai ka ce mai kai ke shahidi bane ai kyakkyawan zato kake masa amma ba za ka yanke mai kai ba duk da nasu ya tabbatar in mace ta mutu wajen haihuwa sai a ce muna fatan Allah ya sa ta yi shahada kuma ya karbi shahadarta amma ba ka ce shahidiya ba ce kayan ka ce shahidiya ka nuna kenan Allah ya karba kai wa gaya ma Allah ya karba sai dai ka ce kana mata fatan Allah ya karba mata barakallahu fika Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam ala ibrahim na'am eh eh na'am eh ba sai an kawo ba littafin Allah ya wadatar da mu na'am na'am gaskiya ne na'am gaskiya ne abin da ya faɗi haka ne kuma barna ce ya faɗi babu wani malami a duniyar da ya taɓa yi wa wannan abin fassara haka kuma mummuna ne abin takaici shi ne ai wa'anda suke tare da shi sun sani ina suke abin da ke so ka fahimta a nan akwai lauje cikin naɗi barin kawo mana misali ba ɓangaranci ake ba idan gaskiya ta zo a faɗi ta lokacin da marigayi malam su gumbi ya zo da akidar mu'tazila akan cewa annabi isa ba zai dawo ba a akida ce ta mu'tazila malam malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rama shi ma yana da wannan fahimtar haka ne da ya zo da wannan fahimtar ba malaman izala ga baki ɗayansu suka haɗu ba suka mai ta a kai ba haka ne ko ba ka ba dalilin wannan har Allah ya karɓi ran malam sunusu gumbi da yi tasiri a cikin al'umma ba saboda wannan dalilin haka ne kuma a lokacin babu wanda ke da ilimin da su sunusu gumbi ke da shi wanda ana harsashen in ya malam ya rasu shi zai hau kan kujerar a cikinsu akwai wanda ya yi don Allah shi ne mai da martani akan abinda malam margayi sun su gumbe ya faɗi a kai na cewa annabi isa ba zai dawo ba akwai wanda suka yi don Allah akwai wanda kuma hasada suka mai akan kujeran don kada ya haka ne to shi wannan da ya zo abubuwan da yake faɗi ya ninka abinda su gumbe ya faɗi a wannan lokacin guda ɗaya ninkin ba ninkin amuni amma babu wanda ya mai magana kaga akwai lauje cikin naki ba shi abinda ba haka ke tattare da su in aka maida mai martani wai tamkar an maida wa marigayi mana bakar gumi ne martani ba haka bane addini amana ce duk mutumin da ya yi ba daidai ba dole a tsaye da shi a nuna ba daidai ba saboda san mu ga addinin ya fi son da muke masa haka ne kuma kariyar da za mu ba addinin ya fi kariyar da za mu ba sa to wani irin kariya ne ba ta ba shi ba kaga akwai abin san rai a ciki Allah ya ciyar, kuma Allah ya shirye su mu kuma kada Allah ya fitine mu da irin wannan bala'i dan ni na zauna tare da eh, marigayi su musu gumbi akan wannan lokacin na tattauna malam zakari na nan shi ya hada ni ya bani har ya bani lokaci na je na same shi na tattauna da shi akan wannan abu ya ce a'a ni ina da ra'ayi na shi ma malam abakar mahmud dun yana da wannan ra'ayi mu ne ta zo ɗaya akan wannan amma a lokacin ana ta cewa ai shi ne ya sa ya sa wa malam irin wannan fahimta ya bani labarin duk yadda abubuwan suka kasance to amma ka ga yanzu shi gashi yana faɗin abin da ya fi wannan muni amma ba wanda ya bai magana sai ana mai rufa-rufa kuma kai magana za ce kaya mai tsagiranci to ya shi da yake wa musunna tsagiranci shi ne laifi ba ina fata an gane kaga kuskuren da ake fada ake kuma mutane da yawa suna gani sai dai ai kabbara kuma abin takaicin da ɗaliban da suke zama a gabansa wa'ansu su su sani wai duk me dalili wai za a yi wa wato salafawa raddi a warware su shine kai da wasu da sunan ya ɓoye da malikiyar ne da sunan wai malikiya in ka mutu Allah zai tambaye ka malikiya ne Allah zai tambaye ka shafi'iya ne Allah zai tambaye ka hanabila ne Allah zai tambaye ka hanafiya ne me Allah ya ce wa yawma yunadihim ma za ajabtumul mursalin ranan da Allah zai tar zai kira mutane gabaki daya zai ce me kuka amsa wa annabawanku yanzu ana magana abin nan wa'annan bayan Allah ba wai ana rena su bane ba wai kuma an ce ilimin da suka yada wa al'umma wato ba ilimi bane ana so mutane su gane wanda kadai za ka yi riko da shi da ba za ka mata ba shine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani wa'annan malaman muna bin su a matsayin jagorori ne saboda suna daura mutane akan daidai to inda aka samu sun yi kuskure ba ajizanci na dan adam ba kenan to sai mu ce dole sai mun bi su Allah zai tambaye mu akan wannan su ma kansu sun birrantar da kansu suka ce in ka ji nayi magana magana na ya ci karo da na manzo Allah ka je nawa kai aiki da nawa kaga sun barantar da kansu yanzu kai in ka zo ce a'a ai suna nan to yanzu kai kuma baka da uzuri a wurin Allah saboda su sun riga sun yanki uzurin su a wajen Allah saboda sun san cewa ajuzi na dan adam yana tattare da su ina fata an gane Allah ya shirye da mu na'am wa alaikum salam na'am Na. eh malaman suna suna shigo da wani wurin wannan na safani na na mana addu'a Allah ya haɗa kan malaman amin amin rashin haɗin kansu na wato watsewa wato rashin haɗin kan majalisu na yau mun samu kama cikin lokacin da malami da ɗalibi yana goyon bayan malamin su ko da malamin abin yana ba daidai ba ne kuma ko za a kan haka ne amin amin Allah ya sa ku kuma malamu wajen ya wajen wato ta da amin amin jazakallahu khair amma dai babban abin da nake so mu gane shi ne, duk mutumin da ba ruko zai yi da sunna ba duk yanda za ka yi da shi ba zai taɓa zuwa kan daidai ba saboda Allah yana rufe zuciyar ga baki da amma in mutum yana kan bin sunna ne ya samu kuskure aka ce abu kaza ba daidai ba ne, ya tuba ya gyara za ka ga Allah ya shirya da shi amma ya san abin da yake ba daidai ba ne kuma ya doge yana kai to Allah na rufe zuciyar ga baki da ne bala'in tunda manzan Allah ya mun karanta hadisi ko hadisin Huzaifa da manzan Allah ce a ƙarshen zamani za a samu a'imma la ya hata duna bi hudaya haka manzo ce shugabanni ne ba sa aiki da eh, wato shari'a ta kafin wannan gaban hadisin abinda manzo Allah ce wa Huzaifa sai ce du'atun yad'una ila abwabi jahannam malamai ne amma suna kiran mutane gabar wutar jahannama man ajabahum ilaiha kazafuhu fiha duk wanda ya amsa musu a irin wannan da'awar za su jefa shi wuta sai manzo Allah sai Hudayba ya ce wa manzo Allah sifum li ya rasulullah ya ma'aikin Allah siffanta mai irin waɗannan malaman dan in san su in nemi kariya sai manzo Allah ce hum min bani jildatina yace fatan mu iri ɗaya da nasu wa yatahaddathuna bi alsinatina suna magana da harshen da muke magana bi ma'ana a cikin mu suke kuma shine za su ɗaura mutane akan wanda abin da ba daidai bane ina fata ka gane to wannan matsalar abin da ke shigowa ciki shine siyasa da za ka ce min malaman da ke shiga siyasa shine matsalar don abin da ke kawo duk wannan fitinar kenan kana malamin ka ka tsaya a matsayinka na malami in dan siyasa ya zo shi tenor ɗinsa hudu ne ko shekara takwas ta kare. kai kuma madum da hayyar matukar kana da rai shine teno ɗinka kai har ka koma ga Allah shine kake so mutane su gane sunna to kada wannan ne dan shekara hudu ko takwas ya zo ya rude ka ka biye masa ya halaka ka kana nan a matsayinka na malami idan yana da bukata ya zo ya same ka kai kuma ka ce mai ga abinda zaka mai nasiha da sauransu kai malami ne karantar da al'umma kake yi ba ruwanka da harkar siyasansa in ya zo yana tallan siyasa a'a ka je can ka yi siyasa mu karantarwa muke yi in ka yi mai kyau za mu ce wa mutane in kana da nagartuwa su zaɓe ka in ka yi mara kyau ba za mu ce su zaɓe ka ba shi kenan ka huta amma in dai za ka tallata to dole ka zai zube a idon mutane ina fata an gane shi ne musibar Allah kuma ya tsare mu Allah kuma ya kare mu na'am ina gani lima ya shigo to saboda haka kaga wannan shine matsalar da muke fuskanta kuma Allah shirye da mu wanda suka fada cikin wannan santi Allah shirye su mu kuma da Allah bai fitine mu da wannan ba Allah ya kare mu har zuwa ranar da zamu koma wa ubangiji ba za mu fada cikin wannan musiba ba Allah shirye mu da zuriyar mu da kuma al'ummar mu gabaki daya shugabannin mu Allah ya ba su ikon yi mana abin da zai amfane mu duniya da lahira wa'anda kuma suke Eh, a cikin su karkatattu Allah ka dawo mana da su kan hanya wanda kuma ka san ba za su dawo ba Allah ka musanya mana da wanda ya fi su alkhairi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk